Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita shida, 25 da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu a gidajen rediyo amfani, sarauniya, fara'a, Nomad FM da Dalol FM, niyya da kuma tashar mu ta VOA Africa a kan mita biyar zangon FM a birnin Yamai. Za kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi a ƙasar Ghana. Za kuma iya kama mu a duk lokacin da aka so a shafin intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum, mu da wannan lokaci. Yau Lahadi bakwai ga watan Oktoba shekarar dubu biyu da goma sha takwas, Yusuf Aliyu Harande ne tare da Abdulaziz Adali Toro da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC muke farin cikin kawo muku shirin. Da farko ga kanin labarai. Manyan jam'iyyun siyasar Najeriya sun kammala da 'yan takararsu na shugaban ƙasa. Girgizar ƙasa ta yi ɓanna a ƙasar Haiti. Yau ne mutanen ƙasar Brazil ke zaben shugaban ƙasa. A cikin shirye-shiryen namu na yau, za ku ji rahotanni daban-daban na siyasa a Najeriya da ma ƙasar Kamaru, a inda jam'iyyar adawa ta PDP ta fidda ɗan takaranta a zaɓe mai zuwa. Fellow compatriots and aspirants, Your Excellencies, governors, distinguished party chairmen, haka ita ma jam'iyyar a apc ba a batta a baya ba bata kuma yi ƙasa a gwiwa ba wajen fitar da nata ɗan takarar. a don haka ina ga in Allah ya yarda a inda muka tafi a tsarin nan fahimtar da muke da shi da haɗin kan da muke da shi sak za mu yi apc daga sama har ƙasa mu kawo shugaba muhammadu buhari ya dawo idan kuma muka koma jamhuriyar kamaru za ku ji tattaunawar da na yi da wakilinmu da ke ƙasar inda ake gudanar da zaben ƙasar a na shugaban ƙasar. yanzu ma za mu mu goma ne yau ma za a koma fage domin za mu samar da kawo duk wani ba za mu samu damar kawo muku shirin muna idan kwaya ta narke ba amma dai sai mu fara da labaran duniya. manyan jam'iyyun siyasar najeriya sun kammala tarukan su na tsaida 'yan takararsu na shugaban kasa a zaben da za a yi baɗi a ƙasar a taron da ta yi a birnin fatakwal babban jam'iyyar adawa ta pdp ta tsaida tsohon mataimakin shugaban ƙasa a tiku abubakar ne a matsayin ɗan takaranta wanda hakan ne ke nufin zai gwabza kenan da shugaba muhammadu buhari wanda jam'iyyarsa ta apc ta tabbatar da shi a matsayin ɗan takaranta a taron da ta yi a abuja daman dai buhari shi kaɗai ne shi kaɗai ne ɗan takarar shugaban ƙasa da yake bai da abokin takara ko ɗaya sannan ita kuma jam'iyyar sdp ta tsaida david duke don ya yi mata wannan takara ta shugaban ƙasa a watan fabrairu mai zuwa ne dai za a gudanar da wannan zaben kamar yadda aka je a gabatarwa muna da rahotanni akan waɗannan zaɓuɓɓukan bayan labaran duniya. Wata girgizar ƙasa mai ƙarfin aji biyar ɗigo tara ta afkawa yankin arewa maso yammacin ƙasar Haiti a jiya Asabar inda ta kashe ƙalle mutane goma sha ɗaya da raunata wasu fiye da ɗari da talatin. Wani kakakin gwamnati ƙasar ya gaya wa kamfanin dillancin labarai na AFP cewa ƙalla mutane bakwai suka mutu a Port babban birnin yankin. Wasu mutane huɗu kuma suka mutu a garin Gromor mai tazara kilomita hamsin daga birnin na port an samu labarin cewa gidaje da asibitoci sun ruguje sanadiyar wannan girgizar kasar shugaban kasar haiti shugaban kasar ta haiti jovel moise ya shawarci al'ummar kasar da su kwantar da hankalinsu a yau lahadi ne al'ummar kasar brazil suke jefa kuri'unsu a zaben shugaban kasa zaben da za a yi a kasar wadda ita ce ƙasa mafi arziki a tsakanin ƙasashen nahiyar latin amurka ya biyo baya bayan tonon asiri da aka yi a wani abin asha da ke da alaƙa da mundahana wanda aka ce ba a taɓa ganin mai mumuni da tsakanin dukkan ƙasashen da ke nahiyar. Jair Bolsonaro shine ɗan takarar da ke sahun gaba a wannan zaben abinda ba a zata ba sai dai tsohon kaftan ne na sojan kasar kuma mai tsauraran ra'ayi wanda ya sha fitowa sarari yana yabon tsoffin shugabannin kasar masu mulkin kama karya kuma mai yawan zargin mata da 'yan luwaɗi har ma da jinsin mutane 'yan kabilun farko na kasar irin wannan kataɓurar tashi ne ta sa aka yi mishi lakabin tropical trump wato ana kwatanta shi da shugaban amurka donald trump mai yawan janyo cece kuce bolsonaro dai ya ɗauki alwashin kawo ƙarshen aikata laifuka ta hanyar sakarwa 'yan sanda ƙasar alaƙar gamawa da duk masu aikata laifukan dan takarar na biyu da ke bin bayan bolsorano shine tsohon magajin garin birnin sao paulo wato fernando haddad na jam'iyyar wp wadda ya tsaya a wanda ya tsaya a madadin shugaban jam'iyyar da ke daure a gidan kwaso wato leo inacio lula da silva wanda kuma tsohon shugaban kasar ta brazil ne yanzu haka dai da silva yana zaman kurkuku na shekaru goma sha biyu a sanadin laifin cin hanci da rashawa da aka same shi da aikatawa za a yi zagaye na biyu na wannan zaben ranar 28 ga watan nan idan ba a sami wanda ya lashe na yau din ba Sakartan harkokin wajen kasar Amurka Mark Pompeo ya isa babban birnin Seoul babban birnin kasar Koriya ta kudu yau lahadi bayan ziyararsa ta hudu zuwa Koriya ta Arewa inda ya gana da shugaban kasar Kim Jong-un. rahotanni sun ce an ji shugaban na koriya ta arewa yana gaya wa pompeo cewa lalle na yi murna da wannan damar da muka samu ta haduwa pompeo ya ce dalilin wannan ganawa tashi da shugabanni na koriya ta arewa shine don mu tabbatar da kowane bangare ya fahimci bukatar da muke kokarin samu a wannan tattaunawar da kuma hanyoyin da za a bi don cimma muradin abubuwan da aka yi alkawarin a kansu a lokacin ganawa da aka yi a birnin singapore a farkon wannan shekara a tsakanin shugaba kim da shugaban amurka donald trump a farkon ziyarar tashi ta kwanaki uku pompeo ya gana da ministan kasar japan shinzo abe tare da ministan harkokin wajen japan taro kano inda suka tattauna akan ziyarar shi a korea ta arewa ta dai an rantsar da Brett Kavanaugh a matsayin sabon alkalin babbar kotun Amurka, wanda kuma ake ganin shigarsa a zauren kotu mai alkalai tara zai iya canza fasalinta inda za a mika alkalai biyar da alkalai hudu waɗanda aƙidarsu ta sha bamban. A Asabar ne babban a jiya ne babban chief sojan amurka john robert ne ya rantsar da kavanaugh a wani kabataccen biki da aka gudanar sa'o'i kaɗan bayan da aka kammala jefa kuri'ar amincewa da shi a majalisar dattawa inda 'yan majalisar hamsin suka amince tala arba'in da takwas kuma suka jefa kuri'ar rashin amincewa da shi ƙoƙarin tabbatar da a akan wannan mukamin na zama alkalin kotun koli dai yana cikin harkokin siyasa da suka janyo cece-kuce mafi muni a tarihin amurka a sanadin zargin da wata mace ta yi mishi na cewa ya tilasta kansa a kanta lokacin da suke makarantar sakandare shekaru 30 da suka wuce. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu dai haka ana iya cewa tura ta kai bango. Domin kuwa jam'iyyar adawa ta PDP ta kammala zabanta a birnin Fatakwal, wanda wakilinmu Lamido Abubakar ya haɗa muna wannan rahoto. 140 141, 142, 143, 144, 145. kawo yanzu dai an kammala kada kuri'a da 'yan delegate din jam'iyyar pdp suka kada don zaben wanda zai tsaya musu takarar kujerar shugaban kasa a zaɓuɓɓukan gama gari na shekara ta 2019 mai zuwa kuma alhaji atiku abubakar ne ya lashe wannan zaben da kuri'a 1532 kuma tun kamin bayyana sakamakon zaben magoya bayan tsohon mataimakin shugaban kasa atiku abubakar suka ci gaba da shewa da nuna cewar nasu ya samu 'yan takara da dama dai irin su dr rabi Rabi'u Musa Kwankwaso da Attahiru Talhatu Bafarawa da Sanata Makarfi suka fice daga wurin taron kamin bayyana sakamakon zaben. kuma wanda ya zo na biyu a zaben shine gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal da ƙuri'a 693 da hakan ne ma na ji ta bakin tsohon mataimakin shugaban ƙasa a Atiku Abubakar yayin da yake jawabi ga ɗimbin magoya bayansa da kusoshin jam'iyyar ta PDP a zauren taro. Fellow compatriots and aspirants, Your Excellencies, governors, distinguished party chairman, ga wasu da ke goyon bayan jam'iyyar pdp a najeriya ga shi ah, bayanai sun nuna atiku abubakar shi ne nasara a wannan zaben ya kuka ji ah, honorable alhaji sa'ad da kano la dama alhaji atiku abubakar is capacitated saboda ba karamin dan siyasa ba ne idan ka duba tarihi ba yau ya fara fitowa takarar shugabancin najeriya ba ya fito 91 ya fito 2007 ah, ya fito 2011 ya fito 2015 gashi sai yau Allah ya bashi dama jam'iyyar PDP ta bashi dama da ya tsaya takarar shugabancin Najeriya. Yan Najeriya na ganin ba a kammala zaɓe ba bayan faɗin adadin gurgun da shi kwankwason ya samu kuka yi ko ƙasa ko sama a wannan taron. Ko ya kuka kalli wannan da kuke goyon ba ba ganin kamar wani kalubale ne. To ai shi ita nasara daga Allah take kuma dukkaninsu musulmi ne sun yi sun imani da kaddara mai kyau ko mara kyau saboda haka duk wanda ya ci yadda zai yi murna haka idan ya faɗi dole ya haƙuri ya karɓi kaddara. To a gaida Lamido da wannan ƙoƙari. A birnin tarayya kuwa Nasiru Adamu El Hikaya ya haɗa mana rahoto na wanda ya fito daga jam'iyyar APC a yanda suka tabbatar da shugaba Muhammadu Buhari a matsayin ɗan takararsu. babban taron jam'iyyar apc ya tabbatar da nasarar lashe kuri'u masu rinjaye ga shugaba buhari biyo bayan zaben fidda gwani da aka gudanar a fadin najeriya ta hanyar yar tinke taron da na wakilai ya jaddada mu baya ga takarar ta shugaba buhari da aka bayyana ya samu fiye da kuri'u miliyan goma sha hudu members of the apc i thank you deeply for your support and confidence in me i will not let you or the people shugaba buhari ya nuna farin ciki da gode wa 'yan apc saboda goyon baya da ce sun bashi da nuna zummar lashe zaben 2019 mataimakin shugaban apc na arewa sanata lawale shuaibu ya ce taron na cikin tsarin mulkin jam'iyyar da ke bin bayan zaɓe na hakika jihohi don duba nasarar yawan mutanen da suka kada ƙuri'a mu ƙuri'a da muke nema ƙayyadadden ƙuri'in da ake nema na ita shine membobi 'yan jama'iyya nawa ne a cikin rajista ta wannan mazaɓa dangane da kuma shi shugaban ƙasa tun da dun najeriya ne kaga mu rajistan mu muna da membobi zaɓi miliyan goma sha biyar da dubu ɗari shida to yanzu na an zo waɗanda suka zaɓi buhari a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasa na wannan jama'iyya na 2019 miliyan goma sha hudu da wani abu to kaga yan kalilan ne kawai wanda ba ko ba samu suka yi jiwa ƙuri'a ba ko kuma sun ban mu ko kuma wata ma ba su da rai to nasarar ma ha ta wuce da za a misalta take a ai in ka tsaya ka duba shine duk wani dan jama'iyyar apc ran da aka yi abin nan ya fito ya tsaya ya nuna sa shugaba muhammadu buhari ya ci gaba da takarar nan ta 2019 ɗaya daga 'yan takarar gwamna inuwar apc alhaji muhammadu inuwa ya haya daga gombe ya ci nasarar jam'iyyar za ta ci gaba da gudana ta hanyar zaben sac a dukkan matakai mu ba irin su bane jam'iyyar apc jam'iyya ce tsaftatacciya jam'iyya ce wadda ta ɗauko mutane da kowanne mu a cikin zakaran gwajin dafi ne a don haka ina ga in allah yarda a inda muka tafi a tsarin nan fahimtar da muke da shi da haɗin kan da muke da shi sak za mu yi apc daga sama har kasa. mu kawo shugaba muhammadu buhari ya dawo muhammadu inuwa ya haya kafa gwamnati a jihar gombe duk sanatocinmu su zo reps in su zo house of assembly su zo to wannan shine sai mu yi sama da ƙasa da yardan Allah kuma za mu yi wannan mu zuba mu gani pdp ma yau tana taron ta a fatako inda ta ce za ta tsaye da wani haziki wanda zai kara da shugaba buhari to mu muna da gwaninmu su ma su kawo nasu ba mu shakku ba ma tsoro ba ta tararradi idan dai buhari ne to a kawo kowaye ba mu buga na tabbatar cikin ikon Allah zai dawo domin talakan Najeriya yana tare da shi yana tare da jam'iyyar APC kuma yana tare da gaskiya shugaban masu rinjaye na majalisar dattawa Ahmad Lawal ya ce al'adar demokuraɗiyya ne masu rinjaye ke jagoranci yana mai cewa har yanzu APC ke da rinjaye a majalisar dokokin tarayya. Wannan dai tamkar gugar zana ne ga shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki da ya sauya sheka zuwa PDP yayin da yake maganar tsohon shugaban marasa rinjaye a majalisar dattawan Godswill Akfabio na gefensa yana tsaye dan shi ma dama ya sauya sheka zuwa APC. Nasura da Mailika Yamadar Amurka daga Abuja, Najeriya. Allahumma duni a sammai, Allahumma duni ƙasai, Allahumma duni teku, Allahumma duni a gaida Nasiru Adamu kaya, Masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu muna cewa karfe goma sha ɗaya da minti goma sha biyar na safe. Bari mu leƙa jamhuriyar kamar kuma, inda na zamu tattaunawa da wakilinmu Awal Garba dangane da yadda ake gudanar da zaben shugaban kasar a yanzu. eh a takaice dai a yanzu haka ina nan a rumfar zaɓe ƙasar kamaru kuma zaɓe a gaskiya yana tafiya kamar yadda ya kamata domin ana fitowa ana gina da zaɓe kuma abin ba da sha'awa shine duk wanda ya zo da katinsa na kada ƙuri'arsa dole ne ya kasance kuma akwai katinsa na zama ɗan ƙasa a ƙasar ta kamaru kafin shi malamin zaɓe ya tantance shi ya nuna masa kuma yadda zai ya kada zaɓen nasa idan zai kada zaɓen kuma har sai ya ɗauki warƙoƙi na jam'iyyu guda tara wanda yake zai shiga da su cikin rumfan zaɓe a keɓe shi kadai ya kada ƙuri'arsa ko ya zaɓi guda ɗaya a cikin sauran kuma ya jefa a cikin kwandon shara in ya so daga baya ya fito kuma ya dangwala wa ainihin wajen da aka tantance shi ya dangwala ya ƙasa kenan yanzu abin da ake yi kenan kuma babu wani tashin hankali a yanzu haka a ƙasar ta kamaru. fitowa ya fitowar mutane don kada ƙuri'un nasu a gaskiya yanzu haka fitowar mutane dai za mu ɗauka a kan cewa kusan kashi arba'in da biyar cikin ɗari mutane suna fitowa domin su ga cewa sun kaɗa ƙuri'unsu kafin dai zuwa yamma karfe shidan yammaci kenan kuma a rufe a rumfunan zaben. To me mutane suke bayyana ra'ayinsu dangane da yadda zaben ke gudana? eh ra'ayin da mutane suke bayyanawa shine a yanzu haka dai suna ganin cewa a shi tsohon shugaba ko kuma shugaban kasar na kamaru Mr. biya a kasan ya kwashi shekaru da dama kuma shekarun su tamanin da biyar zuwa da shida a yanzu haka ya kuma kwashi shekaru talatin da shida yana gudanar da miki a kasar ta kamaru to abin da yasa suke ganin cewa ya kamata su raka shi domin ya bar musu kasan cikin kwanciyar hankali a shi ne sa waɗansu ganin cewa to bai kamata su yi zaɓo wani ko su zaɓen tunin dare ba amma akwai wani guda ɗaya wanda ya yi bazata shi na kira to mai shari'a a kera muna yana ƙoƙarin ganin cewa ya yi gaza. domin gaskiya farko kenan da ya fito yakin neman zaɓe kuma a gaskiya ya ba wa mutane mamaki domin zai zamanto na biyu a ƙasar ta kamaru bisa gada ana ganin cewa akwai jami'an sdf ta nijon furundi ita ce take son gaba-gaba wajen eh, tagaza wato amma yanzu ana ganin kamar ta koma baya ta samu ci baya a yanzu haka a ƙasar kamaru to za a iya cewa 'yan takara nawa ne suka fito suna neman wannan kujerar ta shugaban ƙasa 'yan eh, takarkari dai guda tara ne suka fito cikin su har da shugaba biya amma akwai matasa a ciki wanda shekarun su fi talatin da takwas ba zuwa talatin da biyar su ma suna cikin wanda suke fafatawa domin ganin cewar suna neman kujerar shugabancin kasar ta kamaru to ya magana tsaro a nan kasar kuma a duk inda ake gudanar da zaɓuɓɓukan eh a gaskiya maganar tsaro kan kasan kamaru tana ɗauke da jihohi guda goma a jihohi guda biyu na bangaren 'yan aware masu amfani da harshen ingilishi a nan da matsalolin suke faruwa musamman a can muke garin baminda da kuma garin boya wanda a nan ne da ake ganin cewar kwai tashin hankali kuma su suna bayyana mutane cewa duk wanda ya je ya kada ƙuri'arsa to daga baya zai sha wulakanci kuma za ku wana masa gidansa da kuma wanda yake gaskiya duk ya hana su fitowa domin su kada a kurkunsu. To daga nan zuwa yaushe ake sa ran sakamakon zaben zai fito? Eh a hukumar zaɓe dai ta ƙasar Kamaru ta bayyana cewar nan da makonni biyu ne za a faɗi ainihin gaskiyan zaben yanzu haka ana ta suna sa da na ganin cewa dai an kammala zaben yau nan cikin zuwa yammaci amma a cikin yau nan zuwa gobe sai har zuwa ko mako za mu shiga nan suke kokarin hada hancin sakamakon zaben na kasar baki daya kafin kuma kotun koli na hukumar zaben mai zaman kanta na kasar kamaru su kuma su bayyana wa mutane a mako na biyu insha Allah. godiya ta musamman ga Awal Garba. Har yanzu dai muna cikin tattaunawarmu ta siyasa a Najeriya, wadda Madina Dauda ta kwashe tsawon daren jiya a filin uh, jefa ƙuri'a na jam'iyyar adawa ta SDP ta kuma aiko muna da wannan rahoton. By the authority confirmed on me by the Constitution of the Social Democratic Party in consonance with the Electoral Act 2013 as amended and the guidelines of primaries, the Nigerian Constitution, I hereby declare His Excellency Donald Duke as the winner of the SDP presidential primaries. Baturen zaben jam'iyyar SDP Dr. Abdul Ahmed Isiyak kenan a lokacin da ya bayyana tsohon gwamnan jihar Cross Rivers Donald Duke a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasa a zaben shekara 2019 mutane biyan ne suka tsaya zaben da donald duke da tsohon ministan watsa labarai farfesa jerry gana da ambasada iyowe haye da john dara sai felix osakwe donald duke ya samu ƙuri'u 812 jerry gana ya samu 612 iyowe haye ya samu 72 john dara ya samu 104 sai felix osakwe mai ƙuri'u guda goma Bayan an ayyana shi a matsayin ɗan takara sai Donald Duke ya yi bayani. This is a first step on a journey. Let's have no illusions. It's going to be an arduous journey. But the Almighty that has seen us this far will not leave us hanging. He'll take us to the promised land. Donald Duke ya ce, kammala wannan zaben shine takun farko a doguwar tafiyar da muka fara. Za ku yi ɗamara sosai domin dole ne mu ƙwaci ƙasarmu, mu hana ta taɓarɓarewa. Akwai wahala, amma in mun yarda da Allah za mu ci nasara. Shugaban SDP ta ƙaramar hukumar Katagum, Muhammad ɗan sarkin Bariki ya ayyana jam'iyyar SDP a matsayin mai adalci. Wannan insha Allahu akwai adalci a cikin al'amarinta. Ai ba mu tsammanci Buhari zai kwaci mulki a hannun Jonathan ba, amma Allah da ikonsa da taimakon Allah da taimakon talakawa aka karbi mulki a wancan lokaci a hannun Jonathan saboda haka wannan ma in Allah yarda talakawa za su da mamaki wakilai dubu ɗaya da ɗari shida da goma sha biyu ne suka zo kaɗa ƙuri'unsu daga jihohi talatin da shida na ƙasar Madina Dauda sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja Najeriya Ma ibuku mai buku kama da azaza da abu duka da A gaida Madina Dauda. Sai kuma mu koma jihar Adamawa inda aka fitar da sakamakon zaben ɗan takarar gwamna karkashin jam'iyyar APC. Abdulaziz Ibrahim ya haɗa muna wannan rahoton. With the result, uh, we have at hand clearly a winner as emerged by the powers conferred on me by the National Secretariat with my colleagues. And with this uh, result, I declare Muhammad Umar Jibrila as the winner of the APC primary for governorship of Adamawa State. shugaban kwamitin zaben fidda gwani na takarar kujerar gwamna na jami'ar apc kenan na jihar adama major general ahmad jan jibrin mai murabus ke ma bayyana gwamnan jihar sanata muhammadu bindo jibrila da cewa shine ko ya lashe zaben fidda gwanin to sai dai ku yayin da bangaren gwamnan jihar ke murna su ko yan takara biyu da suka tsaya takara da gwamnan jihar tuni ma suka garzaya shi kwata jam'iyyar Abuja game da yadda guda da wannan zabe Dr. Mahmud Halilu Ahmad da ke ma zama kanin matan shugaban kasa Aisha Buhari ya ce ba za ta sabu ba wai bindiga a ruwa inda ya buƙaci magoya bayansa da su kwantar da hankulansu. Ba za mu wani zalunci ba kuma ba za mu yadda zalunce mu kyale ba saboda haka kamar yadda ka gani yanzu na shirya tsab zan shiga Abuja sai inda karfi na ya kare kan wannan sannan kuma ina so in jaddada magoya bayana ya zama na su zama masu haƙuri kada a tada hankali za mu bi ba a sai wannan abun kuma duk yadda ya kama za mu yi allah yadda eh, wani mawaki eh, yake cewa kyan fada a kwana ana yi kana nufin ba gudu ba jara bakin ina fa ai ba mu shiga don wasa ba mun shiga don mu ceto al'umma daga mugun shugabanci kuma allah ya san kyakkyawan niyyar da muka zo da shi kuma zai taimake mu amma wajen gangamin da magoya bayan bin da suka shirya a yola gwamnan jihar ya ce zai haɗa kawuna 'ya'yan jami'ar domin samun nasara babban zaben da ke tafe kuma yana son godewa mutanen adamawa da suka zaɓi apc suka zaɓe ni kuma allah ya yarda mu dama jam'iyyar mu aƙidan mu aƙida ne na talakawa mun zo ne mu taimaki talakawan adamawa ba mu zo mu yi wa talakawa adamawa rashin adalci ba mun zo ne mu ba wa talakawa adamawa hakkinsu. koma da menene dai yanzu ko an zura ido a ga matakin da uwar jam'iyyar za ta ɗauka dangane da zaben fidda gwani na jihar adamawan wanda kuma lokaci ne kawai ke iya tabbatar da haka ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya birni ka sassabar kan zaben jagora da Ibrahim Abdulaziz. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko muna ta hanyar imel. Saƙon farko ya fito ne daga Ilyasu Abubakar unguwar na huta Fataskum Salam BOA Hausa, ku bani dama in yi kira ga shugabannin jam'iyyar APC ya kamata su kasance masu adalci a zaben fidda gwani na gwamna da yake gudana yau Asabar a jihar Zamfara. Sai sako na biye wanda ya fito daga Haruna Muhammad Katsina, shugaban kungiyar muryar jama'a. Ina kira ga hukumomin tsaro a duk inda kuke da fatan za ku rinka yin hukunci mai tsanani na ba sani ba sabo ga duk wanda kuka samu da laifin aikata fyaɗe. Zargin da babbar jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya ke yi wa shugaba Muhammadu Buhari da cewa ya yi musu murdiya a zaben gwamnan jihar Osun da ya gabata. Tabbas wannan zargi ne da bai da tushe ballantana makama. Sako da Asama'u matar bashar kansila sojan Najeriya dirin daji jihar Kebbi. Sai kuma sakon kaka mai yadi Alhaji Bukar Gursuma da Masak Salam BOA Hausa. Dan Allah ku bani dama ne kira ga wasu 'yan siyasanmu na Najeriya bisa hayaniyar da suke akan zaben fidda gwani. Ya kamata ku yi koyi da 'yan siyasar jihar Borno ganin yadda yadda suka zaɓi 'yan takarkarinsu ba tare da an ji kansu ba. Sai saƙonmu na ƙarshe na haɗin gwiwa ne wanda ya fito daga Sani mai lange-lange yalwa ya wuri da Hamza Galadima birnin Kebbi da Salihu Isa Fanna. Assalamu alaikum BOA Hausa. Muna yi wa 'yan ƙasar kamar fatan alheri a shirye-shiryen da suke yi na zaben shugaban ƙasa gobe da fatan Allah ya zaɓar musu wanda zai fitar da su daga cikin matsalolin da suke damunsu. su. a da Hafiz Baballe da wasikun masu sauraronmu. Kafin mu kammala shirin namu a yau sai ku biyo mu domin jin labarai amma yanzu a takaice. manyan jam'iun siyasar najeriya sun kammala tarukansu na tsaye da 'yan takararsu na shugaban kasa a zaben da za a yi baɗi a ƙasar a taron da ta yi a birnin Fatakwal babbar jam'iyyar adawa ta pdp ta tsaye da tsohon mataimakin shugaban ƙasa atiku abubakar ne a matsayin ɗan takaranta wanda hakan ne ke nufin zai gwabza da shugaba muhammadu buhari wanda jam'iyyarsa ta apc ta tabbatar da shi a matsayin ɗan takaranta a taron da ta yi abuja dama ne buhari shi kaɗai ne ɗan takarar shugaban ƙasa da yake da bai da abokin takara ko ɗaya sannan ita kuma jam'iyyar sdp ta tsaye da donald duke don ya yi mata wannan takarar ta shugaban ƙasa a watan fabrairu mai zuwa ne za a gudanar da wannan zaben. Wata girgizar ƙasa mai ƙarfi aji biyar ɗigo tara ta afkawa yankin arewa maso yammacin ƙasar Haiti a jiya Asabar inda ta kashe ƙalla mutane goma sha ɗaya da raunata wasu fiye da ɗari da talatin. Wani kakakin gwamnatin kasar ya gaya wa kamfanin dillancin labarai na AFP cewa kalla mutane bakwai suka mutu a Pardupe babban birnin yankin. Wasu mutane hudu kuma suka mutu a garin Gromor mai takara kilomita hamsin daga birnin na Pardupe. An samu labarin cewa gidaje da asibitoci su ruguje sanadiyar wannan girgizar kasar. Shugaban kasa ta Haiti Juvenile Moise ya shawarci al'ummar kasar da su kwantar da hankalinsu. Masu sauraro daga wannan muka kawo ƙarshen shirin namu yanzu. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu gobe za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shirye. Yanzu kuma a madadin wanda ya taya ni gabatar da shirin Abdulaziz Adali Toro da kuma wanda ya shirya mana shirin kuma ya gabatar Bonsa Tufa sai injiniyar mu ta yau Tian Wang. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke cewa a wuni lafiya. la radio de tout le monde.